danna subscribe sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen hikima tv da zarar mun dora jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da sake kasancewa a wannan canal na mai albarka na hikima tv da fatan kuna nan lafiya ya kuke azumi fatan Allah ya karɓi ibadunmu Allah kuma ya sa mu kasance yantattu a cikin wannan watan waɗannan masifu da suka addabi duniya da masu ran masifu na virus to ubangiji Allah ya tsare mu Allah kuma ya kare mu baki ɗayan mu to a yau dai darasin mu da zamu yi insha Allah sorry na manta idan kai sabon zuwa ne ka danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo kada ku manta subscribe nan ku da danna mana ita amma in ka riga ka danna to ba ma buƙatar ka sake dannawa sai dai kawai kana like akan bidiyon da muka ɗora idan kai sabon zuwa ne baka yi subscribe ba to sai ka danna subscribe bayan ka danna sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo to darasin mu da za mu yi insha Allah darasi ne akan shin menene gaskiyar shin menene gaskiyar hanyoyin samun kuɗi da ake tallatawa a WhatsApp wannan shine taken wannan darasin namu da zamu yi wato menene ainihin gaskiyar hanyoyin samun kuɗi da ake tallatawa a WhatsApp to kamar dai yadda muka sani dukkan yanzu a wannan lokaci mafiya yawa masu amfani da waya sukan yin amfani da WhatsApp kamar dai yadda a baya kai amfani da 2 daga naka tsallako ka dawo facebook to yanzu haka kuma tauraruwar whatsapp ita take haskawa domin kuwa whatsapp ya ta miyar rawa wajen amfani da shi saboda haka yanzu dukkan wani mai amfani da waya ta android ko iphone yakan iya yin whatsapp to dalilin haka ne ya sa masu damfara suka ba amfani da wannan dama suke cin karansu ba babbaka suke damfarar mutane ta wannan hanyoyin to kamar da yadda suka baya da suka gabata na irin damfarorin da ake yi da kuma yadda ka kare kanka mun sha kawo muku irin ire-iren waɗannan kuma cike muka ce za mu ci gaba da koyar da ku ko kuma zaburar da ku ko ganar da ku irin waɗannan hanyoyi so yau ma insha Allah ga mu tafi da wannan hanya ta shin menene gaskiyar irin abubuwan da ake tura WhatsApp na talla ana cewa ana samun kuɗi to kamar da yadda kuka sani kamar yadda na faɗa akwai masu damfara kuma akwai na gaskiya sai dai kuma ba zan ba ku tabbacin kan cewa akwai na gaskiyar ba kawai in dai har kuka ga irin wannan to kawai ku ɗauke shi a matsayin damfara in har ba ku san mutum ba kamar da yadda kuka sani masu amfani da masu harkar damfara a kowane lokaci tsayawa suke suke tunani shin menene abin da hankalin mutane ya karkata a kai wani abu ne mutane suka fi so to ya su amfani da wannan damar domin su fito da hanyar dabara wanda kai kuma in baka sani ba sai ka fada cikin sharrin su ka je a damfare ka so a gaskiya wannan abu ne mai wannan wasu za su iya damfarar ka ka je ka sa kuɗi wasu kuma su iya damfarar ka su kwace maka account na, na WhatsApp to kamar yadda wasu suke amfani suke gani a cikin WhatsApp za ka samu wani sai ka ga ya shiga irin wannan hanyar ya je ya rijista ya komai a turo mara whatsapp a ce ya je ya yi rijista bayan ya rijista ya sa nambar sa daga ya sa nambar sa sai kuma ya yi inviting na wasu daga cikin link da suka bashi sai ya je shi ma dinga turawa sa yana ta turawa, yana ta turawa ya samu wasu su yi rijista suna cewa sun bashi sai ga an ce za a baka dubu ɗari biyar dubu ɗari ko kuma ce za a baka 100 gigabyte ko 200 ko 500 gigabyte da sauransu abin da da hankali ba zai taɓa ɗauka ba irinsa suke amfani da shi wanda ana ba san an bai su ɗauka kamar da gaske ne ya ce musu kyauta ce da kamfanin lions su misali MTN ya tsara kulo da sauransu wasu ya faɗa masa haka wani ya ɗauka da gaske ne zai ta tura mutane ta tura mutane da group group ina turawa yana ganin kamar zai samu ya ka gama musu wahala kaga da kare sun ce ka cike waɗannan idan ka cike to a nan ne za su baka to da zarar ka ciki ka kuma ce ma wai kuɗin naka ya kusa yanzu sai ka kawai sun kira ka da zarar sun kira ka ya ce ma to ka tara kuɗin ka adadi kaza saboda haka ta ina kake so a turo ma kuɗin naka shin ta banki kake so a turo ma ko kuma kana so a turo ma ta katin waya idan duk baka san harkar ba ka ce eh, ina so a turo min ta banki ya to yanzu zaka ji sako ya faɗo a cikin wai ta in turo ma confirmation code saboda haka ka faɗa mana wannan confirmation code din naka idan ka faɗa mana code din nan to mu kuma yanzu kuɗin naka zaka je ya shiga to abinda da baka sani ba anan shine wannan confirmation code da aka turo idan zaka duba sender information to ba ainihin wata lambar ce daban daga kamfanin WhatsApp suka turo ma wato sun yi kokarin hawa WhatsApp din naka da lambar taka da kaje kai register da ita shine WhatsApp ya ba su dama a sa confirmation code za a turo ta line da ake WhatsApp din dai to idan ka sake ka faɗa musu wannan lambobi kenan ka rarrabo da WhatsApp ɗinka sai ga sun zo daga baya sun nemi kuɗi akan sun ma hakin whatsapp ɗinka idan kana so su dama da shi to zaka ba su kuɗi da dai kaza idan kuma ba ka so kenan kana ji kana gani sai dai ka hakura da furen ɗinka da gurbin ka da sauran mutane saboda haka ya kamata a kiyaye bayan wannan kuma akwai hanyoyin da ake bi zaka ga an turo maka kamar inda faɗa dan sa tsakiyar maganar tawa na ce za ku ga an ce free da free gigabyte ko free data ko free eh, recharge card da sauransu sai a ce ka je ka yi register in ka yi register ka yi na wasu to za su na nuna ma wani abu wanda duk wanda in ka yin batin daya gun zai na zai na tafiya zai na tafiya haka dai kamar wannan level level har kai ka je final level sannan anan sai su ce wai ga inda za kuma ka je ka cike sai su kai ka wani website na wanda anan za ka iya zuwa ka sa wasu information ɗinka sunan bankin bankin ka ne account number ka ne BBN ka ne da sauransu kana jiran kuɗi to ku yi hankali da irin wannan gaskiya wannan ba ingantacciyar hanya ba ce wasu kuma akwai hanyoyin da aka sun ce suna sai da bitcoin ko kuma za ka sa dubu goma a kwana uku ko kwana ɗaya ko kwana sati ɗaya ka samu dubu ashirin ko ka samu dubu ɗari su faɗa ma abin da yadda za ka iya za su iya jan hankalinka so duk irin wannan wanda aka ana haɗawa su a gaskiyar magana na gaskiyar kaɗan ne saboda haka ni dai a shawarance shawara ta gani na in har ka ga irin wannan to in dai ba da gun wanda ka san shi bane to kawai kar ma ka taba tunanin zaka yadda da shi kar ma ka yadda da shi kawai kar ma ka yi tunanin gwada? ko kuma kar ka gwada ma domin baka san kowa ba in ka tura wani kudin ka ya tafi to kuɗin ka ya tafi kenan suna da hanyoyi kala-kala ba ma waɗannan kaɗai ba akwai makamantan su waɗanda suka wa'annan to na muku musani ne da irin wannan domin idan ka ga irin waɗannan to ka gane duk wata free data da zaka an ce wai ta wuce 10 gig ta wuce 100 MB ta je kamar 10 gb zuwa sama to duk wannan ƙarya ne duk wani kuɗi da aka ce ya wuce 200 300 ya yi sama duk ƙarya ne kai ko da 200 300 dubu ne shi ma kar ka ɗauka wai dukkan su akwai na gaskiya a ba kowanne ne akwai na gaske ba domin kuwa fara sun yawa ba ta hanyar da ba su iya bi ba kawai sai dai mutum ya ƙoƙari Allah ya kiyaye dukkan irin wannan abubuwa mutum mu daina kokarin shigan su idan muka samu irin wannan to mu samu waɗanda suka fi mu sani akan abin mu tambaye su idan ko babu waɗanda suka fi mu sani akan abin to kawai kar mu raba ɗayan biyu kar ma mu gwada in har ka da baka yarda da ba to kar ka gwada domin gaskiya ana yaudarar mutane ina samun korafi ne da dama daga mutane suna tambaya ta wani wasu ba su tambaye ka shawara ko kuma shin ya kamata na yi ba wai har sai sun je an gama damfarar tasu sai kuma daga baya ko kuma in account nasu ne an kwace musu ko kuma bankin nasu ne an ji an ciwo musu bashi an musu fake alert din nan sai an gama wannan wai kuma sai daga ba mutum zai ce wai na yi kaza na yi kaza na kaza dan Allah yanzu ya za a yi to a gaskiya ma irin wannan babu hanyar da za mu yi idan har aka riga aka damfare ka to a riga an damfare ka in ba ni kun Allah ba kuɗin ka ba zai dawo ba tunda da ce zai dama da kuɗin ka to dan me zai damfare ka me amfanin ya damfare kuma ya dama da kuɗin ka so kun gane saboda haka ya kamata a ce muna kiyayewa dukkan wani abu dabba mu sani ba to kar mu kokari mu gwada abin nan mu bari sai mun gani daga gaban daga idan waɗanda daga wajen waɗanda suka san abin sun yi bayani mun gamsu da bayanin sun mun gani in sun samu nema ga ido da ido to sai ka gwada amma babu wata hanya da ce wai ka sa kuɗi dubu ɗaya bayan kwana biyu ko kwana uku ka samu dubu biyar ina ai kana ji wani amma ba zai hankali ba zai ɗauka ba to ko da ma za ka samu hakan to ta ɓangaren addini ai baka san abin da ake jiwa da shi ba saboda haka mu kiya shiga irin waɗannan abubuwa domin kuwa ana damfara sosai da sosai saboda haka gaskiyar tallata abubuwa da ake a whatsapp hanyoyin samun kuɗi mafi akasarinsu ba gaskiya ba ne shawara dai anan kada mu sake mu amfani da irin waɗannan abin da ake turuwa kar da an turo abu mu je mu amfani da shi mi wasu kuma kan ce wai tallafin bahari ko wani miye ne duk dai gashi nan duk makamantan irin waɗannan wasu kuma idan ka shiga ma sai ka an ce wai sai ka sayi recharge card ka kankare nambobin ka saka nambobin ka saka sirrin namba na, na jikin katin ka sa wani fim ka yi mene sai ka yi waɗannan abubuwan wai sannan za su zaka to ta kamfanin da zai baka kyauta ni ai duk wanda zai baka kyautar riga sai ka fara duba ta wuyansa to ta kamfanin da zai baka kyautar megabyte mai yawa zai buƙaci ka naira ɗari ta yaya ai abin da ba zai yi ba ne to kuma ko a iya nan ganin bu zuwa masallaci a hitin ta tsoron Allah saboda haka mu kiyaye dan Allah mu gane to ƙarshen wannan darasin namu na yau kenan kuma insha Allah duk wasu hanyoyi da suka fito kamar da muka faɗa baya za mu dinga sanar da ku muna ƙoƙarin sanar da ku insha Allah sannan kuma kada ku manta ku yi sharing na wannan bidiyo domin bidiyo ne mai amfani duk da kuna kokari wajen aika shi zuwa wasu wasu wuraren to mu yi ƙoƙari mu sake kiyaye shi ko kuma mu dinga sharing ɗinsa domin wasu su amfana ƙarshen wannan darasin kenan daga nan hikima tv mun gode